yaran nan ne don ya ba ni na haife shi ba wai ne ya shigo da ina wanka ya sallama na ce ina ban daki ina ban ɗaki yake ne yi ta windo yana leƙa da cikin ban daki daga kai haka ina wanka ina ga yaran nan yana ta dariya na ce yanzu nan ba ni na haife ka ban na matar mahaifinka sai ka ringa ko ni sunana saratu gidado wadda duniya ta fi sani da suna da su a cikin fim ɗin hausa ni yar kano ce tsakiyar birnin kano tsakiyar ƙwarewar badalawa tsakiyar birnin kano ni musulma ce bahaushiya na yi karatu biyu gwargwado na addinin musulunci sannan kuma na yi karatu na boko na zamani na gama kaduna polytechnic daga nan na tafi london na je na yi certificate course a wata makantar da ke cewa the polytechnic of north london na wata tara na, na karanta course in human psychology wato ilimin rike halayyar dan adam bayan na dawo sai ni aure da ni aure kuma nake teaching a primary school bayan teaching primary school sai na shiga harkar fim wato komai kasan lokaci ne ina cikin teacher primary school sai na ke kallon hausa films lokacin su abida su fati muhammad su wa za a ce ne ne dai a zamanin su allah ya ji karabi ba hawa alidodo to a haka kuma muna gani muna sha'awa sai to bari bar teacher ne ya shiga harkar fim kuma fortunately sai allah ya taimake ni na shiga da kafar dama da sa'a yau ga ma na zama wata harkar fim to sa ta farko dai na yi jama'a yanzu na shiga harkar fim nake na samu ɗaukaka farin jinin jama'a da yawa suna ƙaunar da su an san ba an san makiya amma dai na zama star celebrity alhamdulillahi duniya ta sani to don ka san eh, jama'a alheri ne to kuma na same su bayan nan an bani kujerar maka har sau biyu na je aikin haji duk sanadin da ni aktin a ba dangi ina ba na baba inda suka bani kujerar maka na je har sau biyu bayan haka an bani mota duk dai sanadiyar harkar fim ɗin kauna da kuma suna kuma rabudi bayan haka kuma dai da aga gifts da na sassa gaske ayyukan bin suna da yawa wani ban zan iya rike su ba don sun fi ɗari to dai shine ba wai na fuskanta masana'anta take fuskanta ni ban fuskanci wani kalubale ba dan har yanzu alhamdulillah ina cikin rufin asiri na kawai kalubalen da masana'antar mu ta hausa kan ke fuskanta ita ce da yawa za ka ji ana ce ai fim yan iska ne musamman mata har mazan ma ai fim karuwai ne ai to kuma wannan baya damun mu kalubale ne of course amma dai bai damu saboda duk mutumin da ya samu ci gaba ko kuma ya samu dogara ko kuma a'a a lokacin zamanin shi ne ana yayin shi Allah ya yi lokacin hakan yi to sai fa ya samu dama 'yan hassada da kuma 'yan sharri duk a ciki da za su bata ruwa gudu kuma Allah bai ba har yau muna existing muna ci gaba da harkar fina-finanmu domin mu muna yi domin Allah ne to wannan shi ne ƙalubalen da muke fuskanta kuma na ba zan iya manta ba eh, shi kanshi addini musulunci da izo da ƙalubale izo da ƙyar aka karɓe shi so an sha wahala kafin mutane su gane su san addini ne na gaskiya bayan haka boko shi kan shi da kyar aka karbe shi a da an kyamace boko boko ai haram ne boko ai ba za a bari boko ko a wuta muna yara da makan haife mu duk an kyamace boko yau an waye gari bokon iyaye ke ɗaukar 'ya'yan su je su kai su makasar turai su su karatu kuma a yanzu da kuɗin ka zaka biya ɗanka wanda ba duk kyauta ne amma aka ki aka dinga ai haramin ne ai bai kama to shi sa duk abin da ka gani aka ce zamani ya zo haƙuri ake a tafi da shi in kuma an ki ji ba a ƙi gani ba ni dama comedian ce in kun lura a da muna yawan yin films da ibro Allah ji kan hajiya tsigai za ku ga duk iri irin mu mu dama mu masu ban dariya ne tunda na shiga harkar fim wannan fannin ake saka ni director suke bani bangaren ban dariya bangaren rigima bangaren rashin gaskiya to duk a bangaren nake to shi yasa har abin ya zama min nature a jikina duk inda ka ganni ko a kasuwa ne ko ina ganin ina da barkwanci ina da ban dariya ba kuma duk mutumin da yake da barkwanci da ba ka same shi da girman kai ba ba za ka same shi da fuskarsa koyaushe a murtuke ba in ya fito jama'a sai ga mu koyaushe ya zama jiki muna wasa muna dariya harkar tiktok da shiga harka ce ta kafar sadarwa kuma ba tiktok kaɗai nake ba ina instagram ina da handle a can ina da handle a mai suna saratu da suna da handle a facebook mai suna saratu gida, da su shi ma a facebook da page ina ina da tiktok mai suna shi ma saratu underscore da su underscore so ni saboda wayayya ce ni alhamdulillahi mai ilimin zamani ce ni da na addinin duka daidai gwargwado wanda Allah ya ibadu da ilimi kowa da irin daidai gwargwadon da yake da shi to shi yasa na ga ba za mu bari a banya a baya ba a harkar social media da ake kai ba domin zamani ne zo da shi kuma ina da ilimin yi ne in kaga mutum da ya baki da ya ba ko kuma bai da ilimin yi cikin biyun ɗaya ne dama harkar social media so kuma ni page ina dama duka accounts ina na social media uh, platforms nan uh, bangare ne nake na nishadantarwa ni dama a fim ba wanda za a doka tekun ka bace ba wanda za a ce za a bani in wa'azi ne a fim tun da taso ni ba haka ba nake ba ni bangare na kawai in nishadantar ba da dariya a haka nake kuma kar ka manta fim business ne mu masu nishadantarwa ne kamar a da sai dai a kalli katun yara su kalli katun na turawa yau irin wannan to mu kuma da yake hausar mu ce za a yi zamani ya juya da kalli yanzu sai ka gara kalli namu sai ka da yawa suna nuna za mu kalli fim ba sai wanda da su da ibro suke ciki ko kuma a sai fim da da su take ciki saboda za a ga rigima za a ga rashin mutunci za a ga za a ga fada to amma a fili ba haka muke ba gaskiya yanzu ga mai gida ya shigo lafiya lafiya ke kuka me ya faru yaran nan ne don ga ba ni na haife shi ba wai ne shi shigo da ina wanka ya sallama na ce ina ban daki ina ban daki ke ne yi ta windo ina leƙa da cikin ban daki daga kai haka ina wanka ina ga yaran nan ina ta dadi na ce yanzu nan ba ni na haife ka ba ina matar mahaifinka sai ka ringa leƙo ni kai kai ya ka nan mata uban naka ke nan ka tana wanka wallahi baba sharrate mu wallahi sharrate mu mun ne ke ma sharri nan ne nan ma zagi na yi dole ya ce a gaban gaba karami ya ce ne na jami bai ba ka haifi baba dama ba abin da ba za ka kai Allah ka ba mu nan dai ban ya ga mun haihu a gidan nan gida na gaba daya fita fita akan matan nan tawo ina gaya maka sai dai sai dai rabu da kai fita baba kai hakuri baba kai hakuri baba kai hakuri lahi tallahi dan Allah to mun ga ce hakuri a a yau ni ce mun ta ka jiya ba ta kai min daso daga ga baban ka ba mai ce kai min daso ina abinci na ka dinga ma girce in ga baban ka amma ba ina kai ta fanki ta mun bakin ciki a to ki hakuri tunda ya baki hakuri yanzu ki hakuri ki hakuri in ka kuma zan kore ka daga gidan nan to shi kenan na haƙura ai ɗana kowa ne ni da na ɗauke shi ɗa ba komai sannu ɗana Allah maka albarka ka ji sannu ina son hawaye zo min nan da nan kafin a ce action an mai kamara ya gama sai ta ta zan tsaya zan tuno da mahaifiyata irin kirkin da take mini ƙaunar ta nuna mini da yadda take kula da ni mahaifiyata kuma Allah mata rasuwa so in na tuno wannan wanda yanzu babu mai min shi haka duk da ni ma shekaru sun ni ma uwar wasu ce amma dai duk da haka wannan affection din tsakanin ɗa da mahaifi har yau yana taɓa ni a wani fim ne kamfanin sarauniya film production da ke gwammaja su suka shirya wani fim lokacin farkon shigowa ta harkar fim din mai suna linzami da wuta to a nan a cikin fim ɗin aka samu daraktan ya samu suna da su yake cewa sunan kanwar mahaifinsu ce kwarai da gaske matar aure ce ni ina da iyali na dama a sana'a ya same ni a idan haka ai shekaru ya wuce wai koren ne aure ne ko kamar yadda dai isa na wayan barfin ba sai ba ai a nan nake samun harkar rufin asiri na kuma kamar yadda ma ya take da suna malamar asibiti take matar aure take aikin asibiti malamar makaranta lecturer ce a teacher ce ga sunan dai duka professor ce wace ce oho zaka da auren su yan siyasa da auren suna siyasa e, e, ma'aikatan bankuna duk na kamatan aure wani mu don muna fim mun yi aure sai mu daina yin fim me sama a ce to a yayin can ai kasan mutum ba, fa ka iya mai sai Allah ai ba a ganin su a bidiyo in ji to shi kenan matan gidan talabijin talabijin ba ganin su ake ba ba matan wadda talabijin ma'aikatan gidajen rediyo ba matan aure maka jam'u maka ta ce soja da matan aure mata polis akwai matan aure mata duk wata sana'a ta duniya ko aiki na duniya duka da matan aure me yasa sai in acting a fim za a ce mace in ta aure kar ta fim why Premier Radio